أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي قبدا كرتمنا للتافن الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله muna bangare wanda yake bayani game da siffar alwala ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karkashin hadisin Abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu an za mu tashi a kansa na'am بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن عبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأقرض على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه آه، عبيد الله بن يحيى الليسي رحمه الله آه، قال حدثني يحيى مالك آه، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه آه، زواج شي عمرو بن يحيى المازني عن أبيه شي كما بابنسا wanda shi ne ya haya bin umarat annahu qala li abdullah bin zaid lalle shi ya ce ga abdullah bin zaid bin asim kamar yadda ya gabata a wannan ruwaya ta yahaya bin yahaya laisi ta ainihin almuwatta za mu ga mai magana ga shi abdullahi bin zai bin asim shi ne ya haya bin umarata Ya haya bin umarata to sannan kuma shi ya haya bin ya haya a malik ya samu mutaba'a ta jama'a da yawa daga cikin almajiran shi imam malik bin anas rahimahullah daga cikinsa akwai al'imam shafi'i muhammad bin idris al-shafi'i rahimahullah kamar yadda yake cikin kitabul um da kuma musnad shafi'i bi tartibis sindi da kuma sunan ibn majah da al-mustakharaj na abu awana ga malik ga amur bin yahaya an abihi ga babansa yahaya bin umarata sannan haka mutaba'a ta ainihin abdurazak bin hammamin nisan'ani rahimahullah kamar yadda yake cikin musannaf nasa kuma haka ibn kuzaima ma ya rautu ta hanyarsa cikin sahi ibn kuzaima kan cewa mai maganar shine yahaya binu umarata haka ma'anu bin isa wanda ruwayarsa tana cikin jami'ar tirmizi na abu isa muhammad bin isa bin saura a tirmizi هكا الكعنبي عبد الله بن مسلمة بن كعنف wanda ruwaya tana cikin sunani abi daud da kuma sahih na ibn hibban haka ishaq bin isa at-tabba' wanda ruwaya tana cikin sahih na ibn khuzaima haka abdullahi bin wahaf wanda ruwayarsa tana cikin ainihin sharhu ma'ani al'asar na abu ja'afar al-tahawi da kuma ainihin littafin al-mustakharaj na ainihin abu awana da kuma littafin al-muntaka na ibn jarut wanda ya rauto ga malik tare da yahaya bin abdullah bin salim da shi da malik to shi ma a ruwayarsa mai tambayar shi ne ya haya binu wato ainihin umarata almazini haka khalid bin abdullah wanda ruwayarsa tana cikin littafin sahihi muslim a kan cewa mai yin tambayar wato shi ya yahaya bin umaratal mazini to waɗannan a ruwayoyi idan muka tattara su za mu ga sun fitar mana da sakamakon wanda yake mai yin tambaya shi ne wa yahaya بن أمارة آه، هكا عبد الرحمن بن القاسم وند سنة تكين سنن النسائي الكبرى عندكم سنن النسائي الصغرى هكا عتبة بن عبد الله آه، رواية سنة تكين سنن النسائي الصغرى dukkan waɗannan sun haɗu a kan mai yin tambaya shine yahaya bin umarata yahaya bin umarata to amma a almuwatta bi riwayati muhammad bin hassan ashebani rahimahullah da kuma ruwayar abdullah bin wahaf wadda take cikin al-mudawwanatul kubra ta hanyar suhunun kan cewa mai yin tambaya shine wa abu hassan abu hassan abu hassan to sannan kuma a ruwaya wadda take cikin littafin sahih bukhari ruwayar suleiman bin bilal da wahayb bin khalid kan cewa mai yin tambaya shine waye amru bin abi hassan amru bin abi hassan sannan ruwayar abdullahi bin yusuf at-tinnisi wadda tana cikin sahihul bukhari ita kuma ta nuna mai yin tambaya shine mai anna rajulan wani mutum kaga an yi ibaham nasa lidda yake inda ta haƙiƙ kamar inda bayani ya gabata shine wa amru bin abi hassan to waɗannan ruwayoyin idan muka tattara wanda dukkaninsu ga malik rahimahullah uh, za mu samu sakamako da cewa an ce ya haya bin umara shi ne wanda ya tambayiwa abdullahi bin zabi na asu uh, sannan an ce abu hassan sannan an ce amuru bin abi hassan sannan kuma an ce wani mutum to kamar yadda bayani ya gabata ya za mu haɗu waɗannan ruwayoyi ku nake tambaya mm. saboda kada mu yi ta karatu ya zama da kama ta ake kawai eh, ya za mu haɗa waɗannan ruwayoyi na'am wa zai ba mu amsa jam الجمع بين هذه الروايات ya za a haɗa tsakanin waɗannan ruwaya wacce ruwaya ta ce kaza waccan ta ce kaza waccan ta ce kaza ah ba mi wani karatun ba an yi to ashe ne nake tambaya kuma sati ɗaya ne tsakani to wannan ba abinda aka yi ne ake tambaya a kansa ba wai abinda ba a yi ba ah, sai ka duba ba ka rike aka ba ta yi da kai nake ah, na kana bude takarda to kaga ya zama ya zama ya zama shirri ta kenan to me ribar karatu shine a rike abin da ake bayan da za a yi ka zama eh, malami sai in kana ne sai ka in kana rubuta maganganu na ilimi da kaji wanda na ambata muku maganar amir bin shirahil ash-sha'bi ɗaya daga cikin tabi'i rahimahullah kamar yadda yake cikin jami bayanin ilmi fadli da kuma taqayyul ilm na al-khatib al-baghdadi da lafuza bambanta juna yake cewa idan sami'ta shay'an faktubhu wa fil ha'id inda ka ji wani abu na ilimi to yi kokarin ka rubuta shi ko da a jikin katanga ne domin kada ya kubce maka na ba ku labarin kuma kissar ubayt bin abdulwahi bin sharik wadda as-sam'ani ya kawo cikin littafinsa adabul imla wal istimla yake cewa ya halarci majalisi na wani babban malami a lokacinsu taro ya kai taro sai yake jin motsi akan digadigansa saboda haka yayin kura zai tashi ya koma gida sai wani ya rike shi ya ce dakata aina rubuta wasu bayanai na ilimi a ƙarƙashin digadigansa saboda ba takardar zan rubuta abin nufi tsaya in mun je gida na kwafe su sai ka tafi sai ka wanke kafar taka to ku duba wannan maɗaukakiyar himma ta ainihin magabata da haka suka taskace mana wannan abin da muke karantawa a yanzu na ilimi to idan ka rubuta ko ba za ka zama malami ba sai ka haddace abin da ka rubuta ne domin babu ilimi in babu hadda dole sai kana taskace ah, abin da ka na ilimi cikin mai kwakwalwarka to idan ya na babu wani sai zama na an samu shiririta an samu wasu ah, kuma ilimin nan na addini wajibi ne dole ne ah, mutukar kaya da cewa musulunci shine addinin ka to wajibi ne ka san shi balle kuma an wayi gari waɗanda ma suke ba musulmai ba suna ƙoƙarin mai yin bincike cikin musulunci don su samu masuka ga musulunci ne to ina ga kai kuma wanda yake kai musulmin yanzu idan baka fahimci waɗannan abubuwa ba wacce ruwaya an ce kaza wacce ruwaya an ce kaza wacce ruwaya an ce kaza to wani sai iya tarkato maka wannan ruwayoyin ya kawo maka shi buhari su yace to can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza wanne za a dauka kaga sai rusa maka addini da wannan to wajibi ne mu karanta addini karanta ta gaskiya ko mu anishin mai da hankali wanda na tabbata a satin da ya wuce da a ce zagi ne to da an haddace kuma da an ba da labari ma an isa da zagin wani waje da ina ce a maimaita mai na faɗa a satin da ya wuce na ashariya ko na wata magana ta sukan wani ko na abin da yake mai kama da haka da an maimaita to mukan iya haddace maganganu marasa amfani ko mu kasa haddace maganganun da suke mafiya amfani irin maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dole sai mun bada lokacin kamar yadda muke faɗa mu ce kaza mu ce kaza lokaci muka bayar ba wai kamun tasha bane ko kuma kawai za ka kwanta bacci abin ya zo maka ko kuma a kawai kai ta yankan littafi kana cewa littafi kaza littafi kaza ba haka bane an karanta don haka duk abin da aka faɗa an ka koma sai ka tadda shi to wannan kuma shine wajibi kai a matsayinka na ɗalibi mai koyon karatu yayin da ka zo wajen karatu kai ma ka mai da hankalinka kan hakan wadda hakan shine ribar rayuwa kuma shine albarka ta rayuwa sai zanto ka zo duniya kari bacci rayuwarka ta duniya ba ga yi asarar rayuwar da ya kai a duniya ba to wannan shine abin da yake wajibi yake ainihin tilas wanda dole mu ainihin kula da shi mai da hankali a kansu abinda muka ambata a wancan satin shi ne maganar a ibn hajar ne askalani rahimahullah cikin fatahul bari abinda ya ce kan waɗannan ruwayoyi da ma ruwayar a abdurrahman bin mahadi wadda take cikin musnadul imami Abin bin hambar shi malik cewa wanda yi wannan tambayar shine wa amur bin abi hassan kamar yadda ruwayar wuhaib bin khalid da suleiman bin bilal ta nuna wadda ke cikin sayi bukhari to amma ruwayar da aka ce a abu hassan ne da kuma yahaya bini eh, umara saboda suna wurin sun kasance tare da juna ah, don haka ma a ruwaya cikin eh, littafin sahihi muslim sai ta da lafazin mai sai ce da shi tawadda lana a rasulullah sallallahu siffanta mana alwalar annabi muhammad sallallahu siffanta mana alwalar manzon allah sallallahu kaga wani sai kuni ne akan cewa tare suke da juna don haka wacce ruwaya ta cikin sayi bukari sai ta nuna wanda ya yi tambayar shi ne a amur bin abi hassan ruwaya da ta ce kuma abu hassan ne saboda shi ne babbansu kuma yana wurin don haka sai aka jingina abin zuwa gare shi a sakamakon mai ya halarci lokacin da shi amur bin hassan ya yi tambayar ruwa da aka ce kuma shi ya haya ne bin umarata ya yi tambaya saboda shi ne ya nakalto hadisi don haka sai aka jingina zuwa gare shi a sakamakon suna wurin gaba daya don haka ma ya zo a ruwaya ta hanyar kharija bin mus'af musnad at-tayalisi rahimahullah uh, wanda suke cewa da lafazin cewa mun ce da shi uh, abdullahi bin zaid bin asim yake cewa shin ba zan nuna muku ba yanda alwarar annai muhammad take kaga sai ce shi ba zan nuna muku ba kaga nuna kan ce su su dukan suna tare kenan da juna eh, don haka wanda ya jibinci lamarin yin tambayi shine amru bin abi Hassan. Eh, ruwayar ma da ta zo da batun cewa na rajulan wani mutum to da shi da ake nufi da shi amru bin abi Hassan. to wannan shi ne kuma shi ne abin da badar dine aini shi ma ya goyi bayan wato alhafi ibn hajar akan haka cikin littafin sana umdatul qari ah, cewa wa huwa jaddu amri bin yahya al-mazin ah, shi kuma kaka ne na ah, amri bin yahya al-mazin wanda ake nufi da wannan magana shine wa wato amur bin abi hassan wato shi ake nufi da wannan magana ba wai abdullah bin zaid bin asim ba kamar yadda bayani ya gabata ta yaya zan to kaka na shi amur bin ya hayal bazi ta yaya saboda mai shi ya amur ɗanewa nawa na abu hassan to shi kuma wannan amru bin yahaya bin umarata bin abi hasan umarata kaka ne nawa kenan na shi amru baban mahaifinsa yahaya wanda shi kuma dan uwa ne gawa amru bin abi hasan to kaga ya zanto me kakansa kenan don haka damirin wahuwa yana koma zuwa ga shiwa amru bin abi hasan a sabanin wannan suka dauki cewa yana koma zuwa ga shi abdullahi bin zabi na asim mun ce wannan wahami ne kuskure ne ba zai bane kamar yadda bayani ya gabata cewa wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi wa kenan shi abdullahi bin zaid bin asim radiyallahu anhu ya ce da shi hal tastati'u an turiya ni shin za ka iya nuna mini to a cikin wannan mun fahimci ladabi da kuma tausasawa da ya kamata a samu ga ɗalibin ilimi ga malaminsa hatta ta fuskar mai tambaya ta ilimi ya zanto yana yin tambaya da yanayin da zai nuna mai tausasa wasa ga wato anishin malaminsa ta yadda yake ce da Allah bin zai shin za ka iya ma'ana akwai dama akwai yiwuwar abin nufi kenan in babu dama to ba zan matsa maka wance lalle sai ka nuna mini lokacin da aka samu dama sai a yi mai sai a nuna mini to wannan yakan nuna tausasawa da kuma jin kai yadda ainihin magabata suka kasance tsakaninsu da wato ainihin malamansu wanda kuma sun ɗauki wannan daga sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukari da sahih muslim yace na tambayi manzo Allah wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa zuwa ga Allah yace yin sallah akan lokacinta as ala waqtiha yin sallah akan lokacinta ya zo a wata ruwaya cikin ah, jami'u tirmizi da al-musdarak na abu abdul hakim ne saburi da cewa yin sallah a farkon lokacinta wanda ruwaya ta tabbata bi majmu'i turqiha ya zo kuma ta hadisi ne ummu farwa cikin sunan abi daud da cewa yin sallah a farkon lokacinta amma ruwayar isnadin ta mai rauni ne wannan yace sannan sai wanne yace sannan sai kyautata wa iyaye sannan sai wanne sannan sai jihadi sai ce inda na so da manzo Allah ya kara mini da yayi me da ya kara mu Allah ta gaba tambayarsa da ya kara ni to a cikin littafin sahih muslim sai Abdullah bin Mas'ud ta ba kuma yasa na bar ci gaba tambayar manzo Allah ba sai dan mai tausasawa gare shi fama taraktu astaziduhu illa ir'a'an alai sai dan tausasawa kawai kada in wahalar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake a hadisin abi bakarata radiyallahu an nufai bin haris wannan shi mana cikin sayi bukari da sayi muslim manzana ke tashin ba zan ba ku labari ba game da mafi girman laifuka ya ce yin shirka sannan munana wa iyaye manzana ya kasance a cikin gide sai tashi ya zauna ya ce shaidar zur da maganar zur bai gushe bai yana ta nemeta wannan kalma da muka ce laitahu sakata ina ma a ce manzan sussulam ya yi shiru muka yi buri muka yi fata saboda mai yawan maimaitawa akwai mai akwai gajiyarwa to don wannan sai suka yi buri ina ma a ce manzan Allah ya dakata haka salasulam to wannan shine abin da ya kamata a samu tsakankanin ɗaliban ilimi da wato anishin malamai shi yasa amur bin abi hasan yake cewa hal tastati'u shin zaka iya an turiya ni ka nuna mini ka nuna mini sannan kuma ah, domin nuni akan yiwuwar a ah, ta yi wa shagaltuwa da abubuwa da wasu ababe masu kama da haka mai yawa sun iya shagaltar da shi abdullahi bin zaid bin asim ya zanto babu damar iya nuna masa ne to da haka sai ya fuskance shi da wannan magana wata kushi mai tausasawa da kuma jin kai cewa kaifa kana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatawadda yanda manzo Allah ya kasance yake yin alwala wannan kuma sai yake nuna mana tsayuwar magabata da bibiyarsu wajen mai yin koyi da annai muhammad sallallahu ta yana suke tambaya yaya manzan Allah ya kaza suke tambayar sahabbai wanda suka rayu da manzan Allah sallallahu ya manzan Allah ya kaza saboda addini bai inganta bai yi wa dole sai ka bi mai sai ka bi hanyar da manzan Allah ya tafi a kanta sallallahu alaihi wa alihi sallam don haka ba sa katsa su aiwatar da abu na addini ba tare da sun yi ba sun sami ilimin yadda ake yin abin a addini saɓanin mu a yau wanda za ka samu ta ya ɗauki tsawon shekaru yana alwala yana sallah amma bai san ya manzo Allah ya kuma wannan ko a jikinsa saboda an wayi gari ana jin sallar ma kamar wata abace ta al'ada kawai an samu iyaye da kakanni suna yi to da haka kawai Ah, mutum shi ma sai ya dora yadda ya ga ana yi kawai ba tare da tuntubar abin a taskar addini ya abin yake ba wanda taskar addini kuma littafin Allah ah, suna tabbatacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanda magabata suke bibiyar yaya manzon Allah yayi kaza yaya manzon Allah yayi kaza mun fahimci haka cikin ah, faɗinsa فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم sai abdullahi bin zabi na asim ce na'am eh zan iya nuna maka wannan kuma sai yake nuna mana sayi wasu habbai da kwaɗayinsu da jajirce wasu wajen me wajen yada ilimi da karantar da ilimi cikin al'umma da kuma yadda sahabbai suke mai suke kiyaye abin da manzan Allah ya aiwatar na ibada su isar da me da wannan abin ga waninsu ta yadda abdullahi bin zabi na asu ya kiyaye yadda manzan Allah ya yi alwalarsa sa'usulam sannan kuma da mai tambaya tambaye shi yana so ya nuna masa ya ce eh zan nuna maka to wannan sai ke nuna Sai wasu sahabbai da jajuce wasu wajen yaɗa karantarwa annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, fada'a biwadu'in wato sai ya kira da a zo masa da abin alwala eh, daga da'a ya du'u da'awatan ana yasa aka zo masa da abin alwala ah, wannan kuma sai yake nuna halaccin ka sa wani ya maka hidima kan wani abu eh, ta yadda abdullahi bin bin asim sa aka yi mai aka kawo masa abin da zai alwala da shi nuni akan ci hakan ya halatta ka iya sa wani ya miko maka abin da za ka yi alwala ma kana nesa da abin wa imma wani abin da yake mai kama da haka ya abu ta inda ba abin alwala tare da za ka iya sa wani eh, shiga gida kaza samu min abin alwala ko kuma a taro min ruwa a butan nan a wuri kaza ko wani abin da yake mai kama da haka shine fada abi wadu'in a ruwa cikin littafin sahihi muslim ta hanyar khalid bin abdullah sai to da lafazin fada'a bi ina'in sai ya kira da a masa bi ina'in da mazubin ruwa a ruwa cikin sahih bukari ta hanyar abdullahi bin yusuf a tinnisi sai to da lafazin fada'a bi ma'in sai ya kira da a masa da ruwa a ruwaya ta hanyar suleiman bin bilal da wuhaib bin khalid wadda tana cikin sayihil bukhari sai to ta lafazin fada'a bitaurin fada'a bitaurin sai ya kira da azo masa da bitaurin mazubin ruwa mai kama da ainihin tasa sannan a ruwaya cikin littafin sunanin darimi ta hanyar khalid bin abdullah wancan da ya rota cikin sai muslim da kuma abdulaziz bin muhammad tare da shi da lafazin ai da'a bitaurin ma'ana sai ya kira da a zo masa da mazubin mai kama da tasa a ruwar bukari kuma da ƙari mimma an gane da kyau a diddai waɗannan ruwayoyin mun tattara su gaba ɗaya Abin da suke bamu na saƙo shine mai wato abdullahi da zabi na asim ya sa an zo masa da wato anishin mazibi wanda yake ɗauke da mai da ruwa na alwala fa'afraga ala yadihi wato sai ya zuba shi wannan ruwan bisa ga hannunsa a ruwaya ta suleiman bin bilal da wuhaib bin khalid wadda tana cikin littafin sayihil bukhari da kuma ruwayar darawar di tana cikin al-mustakharaj na abu nu'aym ay ala yadayhi an gane ba ala yadayhi bisa ga hannuwansa bisa ga hannuwansa bisa ga hannuwansa kuma ita ce ruwaya ta muhammad bin hassan ashebani wadda take cikin kitabul muwatta nasa muhammad bin hasan ashebani amma a ruwayar al-ka'anabi abdullah bin maslama bin ka'anaf ruwayar ibn hibban cikin sahi na ibn hibban nasa da kuma ruwayar abu musa'af az-zuhri a muwattasa shi ma bi ruwata abi musa'af al-malik sai zo da karin me ai yadihi al-yumna hannunsa na mai na dama ah, to idan ka tattara sai ka samu sakamako shi ne mai ma'ana ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai kuma mai ya haɗa hannuwan nasa da haka sai zanto ga hannuwan biyun gaba ɗaya baga sala ya daihi marrataini marrataini sai wanke hannuwan nasa so bibbi so bibbi ma'ana ya wanke hannun dama sau biyu sannan ya wanke mai hannu hagu mai sau biyu a wannan a imam malik kenan amma arwayar suleiman bin bilal da wahayb bin khalid da ainihin eh, darawar di wadda na ambata sai aka ce salasan talasan so uku uku so uku uku kuma aka yi zuwa ruwayar makhali na abdullah cikin sahihi muslim cewa mai salasan talasan so uku uku ma'ana ya wanke hannuwan nasu no so uku uku a wannan ruwayar kuma so nawa so biyu ma'ana kowanne ya tabbata kenan shi imamu malik rahimahullah ya ji so biyu su kuma waɗanda sun so nawa so uku uku ma'ana kowanne ya tabbata nuni akan cewa ka iya wankewa so nawa so biyu kuma ka iya wankewa so uku uku duk da so uku ukun shi ya fa Ah, don haka ma ya zo a ainihin ah, ruwayar habban bin wasir an abihi shi kuma ga abdullahi bin zai bin asin wadda tana cikin sahihi muslim cewa manzo Allah ya wanke so uku uku ah, duk da yake ita wacce ruwayar ta wata hanya ce daban ba ainihin ta hanyar amurbin ya hayal mazini ba to haka sai mu samu sakamakon cewa ma'ana kenan a wani lokacin kenan abdullahi zabin asim so bibbi ya wanke hannuwan nasu wani lokacin kuma sau nawa so ainihin uku uku don haka wasu sun suke bibbi wasu kuma sun suke mai uku uku wanda kuma kowanne ya yi mai ya ainihin tabbata to anan kuma sai muka fahimci mustahabbancin wanke wato ainihin ah, ah, hannuwa tafukan hannuwa yayin alwala mutum ya wanke su wannan mustahabbi ne eh, sai dai wajen ah, ainihin alhanabila su suna ganin idan mutum daga bacci ya tashi to wajibi ne ya wanke hannuwan nasa in ko ba daga bacci ba ne to ainihin abin so ne shai'un ne mustahaf to amma dai abin da yake mafi inganci ba ainihin dole ba ne mustahaf ne ka wanke tafukan hannuwanka eh ka wanke su wannan mustahabi ne ba ba ainihin wato ainihin dole ba sannan a nan sai aka ce sai ya wanke hannuwansa ba a mace wani hannu ya fara wankewa ba shin hannun dama ya fara wankewa ko kuma hannun hagu in badda wacce ruwa ya tuno cewa mai ya zuba ruwan a hannunsa na na dama amma wani hannu ya fara wankewa hannun dama ko kuma hannun hagu to abin nufi a hannun dama shi za a fara wankewa ma'ana za ka zuba ruwan tare da hannunka sai ka fara mai wanke tafin hannunka na dama sannan kuma sai ka wanke mai tafin hannunka na hagu wannan shi ne ya fi saboda harisun aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sayi bukari da sayi muslim take ce manzu Allah ya kasance fara gabatar da bangaren dama yakan ba shi sha'awa yakan birge shi cikin sanya takalminsa cikin taje gashin kansa cikin tsarkinsa ma'ana wanka kenan na janaba da kuma cikin al'amarinsa ma gaba daya wannan am ne makaskus ma'ana al'amarinsa gaba daya wani al'amarin ban da wani kenan ka kama shiga ban daki kafar hagu ake fara abin kamar wanke kazanta kaga hannun hagu ake me ake ainihin gabatarwa ba hannun dama ba sannan kuma saboda hadisin da ya tabbata cikin sunani a eh, abidaut da sunan bin maja da waninsu eh, cewa idan za ku yi alwala ku fara da mai da damammakinku ku fara da bangaren me damammakinku wannan kyan eh, sannan ثم تمضمض واستنثر ثلاثا sannan sai kurkura ya kuma face so uku a nan ba ambaci shaƙa ba saboda ai ba na yi a face sai an yi mai sai ambaton ya face ya isar maka cewa yi mai ya shaka sannan ya faci a wannan ruwaya sai muka fahimcewa ma'ana manzan Allah ya haɗa tsakanin kurkura da shaƙa kenan a lokaci ɗaya ta fuskar mai ruwa ɗaya tun da ya ce sannan ya yi kurkura ya kuma mai shaƙa sau uku kaga bai ce so shida ba domin nuni akan cewa ruwan da ya kurkura da shi da shi kuma ya mai ya shaƙa don haka ya shaƙa so uku ya kurkure so uku da kamfata nawa da kamfata uku shi ne sun matmaba wastanfara talatan ah, wanda wannan kuma shi ne abin da yake mafi inganci abin da ya zo cikin sunani abi daud hadisin talha bin musarrif cewa manzo Allah ya kasance ya rarrabe tsakanin kurkura da shaqa wannan hadisi ne da ifi bai tabbata ba bai tabbata abin da ya tabbata ya inganta shine hadawa sannan kuma kurkura anan ba wai ana nufin mai tsoma hannunka ba cikin baki a'a abinda ake nufi ko ruwan za ka zuba a bakinka ba tare da ka hannunka ba sai ka kurkura sai ka zuba domin sa hannu cikin baki a wanke baki wannan akan yi shi ne kafin a fara alwala imma ta hanyar yatsa in babu itacen asuwaki sai ka yi don haka wancan hadisi na abi huraira wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim manzala ka ce laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki sai ce mai inda kulli wudu'in wannan lafazin imam bukhari kenan kaga yayin mai yin alwala ɗaya lafazin na bukhari ko ma'a kulli salatin a lafazin muslim kuma inda kulli salatin nuni akan cewa shi in ka tashi ma za ka yi sila za ka isa mai komai a suwakin ka kara. dirzawa saboda haka kafin ka fara alwala za ka sa itacen asuwaki ko yatsan ka in babu itacen asuwakin ka goge ka goge sannan ka shiga alwala kuma shiken in ka zuba ruwa bakin ka sai ka kurkura ba tare da ka sa hannunka ba sannan sai ka shaka sai ka kurkura ah, sannan ka kamar yadda ya gabata cewa in za a yi alwala a fara da dama ah, idan za ka kurkura za ka shaƙa da hannun dama za ka yi facewa kuma sai ka face da hannun hagu kamar yadda zo a hadisi na ali bin abi talib cikin sunanin nasa'i cewa manzo Allah yakan face da hannun hagu da hannun hagu za ka face amma shaƙa da kurkura da mai da hannun dama falasan su uku wannan sai ke nuna mana wato anishin tabbatuwar yin kurkura da shaƙa a ne a ainihin alwala to a mazahabi na ainihin alhanafiya da almalikiya da ashafi'iyya sun tafi akan cewa mustahabbi ne yin kurkura da shaƙawa amma a mazhabi na alhanabila da kuma jama'a min al'ulama sun tafi akan cewa wajibi ne yin kurkura da kuma shakawa wanda wannan kuma shine zance wanda yake mafi inganci cewa kurkura da shakawa a alwala wajibi ne ah, saboda abubuwan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, hadisin da ya tabbata cikin ah, littafin sahih bukhari da sahih muslim a ruwayar imam muslim manzo Allah ke cewa dukkan wanda zai yi alwala yayi me ya shaqa ya shaqa kaga wannan me umarni ne wanda kuma al'asul fil amri al-wujub uh, asali cikin umarni shine mai wajabci ga kuma hadisin uh, laqib bin sabir wanda yake cikin sunani abi daud manzana ka wa balik filistin shaq illa an takuna sa'ima ka kai mutuka wajen shaka kaga wannan mai umarni ne sai dai in ka zanto kana mai azumi Eh, in ka zanta kana mai azumi ai kaga ba sauke shakawar aka yi ba a ah, ka sassauta kada ka yi mutuka in kana azumi amma ba ka azumi ka kai mutuka sannan kuma ga hadisin da yake cikin sahih ibn khuzaimah da lafazin man tawabba'a fa matmid dukkan wanda zai aula yayi me yayi kurkura wannan shi ma umarni ne sannan kuma a ayyuka manzo Allah ba inda aka rawaito ta hanya tabbatacciya ta manzo Allah ya bar kurkura ko ya bar shaka bai ba ga kuma umarnin da aka samu kuma sannan ga aikinsa don haka zance mafi inganci wajibi ne kuma ba a samu wani dalili da yake nuna cewa wannan umarnin a umarni na mustahabbanci ba na wajibi ba sai da cewa kawai a aya da take bayanin alwala ba a ambata ba to aya suna an ambata eh, suna kuma da take da alkur'ani ta bangaren mai ta bangaren hujja kafa dalili na cewa abu kaza wajibi ne abu kaza haramun ne abu kaza halal ne abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne babu bambanci tsakani sun ah, summa ghassala wajahu thalathan sannan kuma sai manzo Allah ya wanke fuskarsa sau uku ya wanke fuskarsa so uku sassalam sun maghasala ya daihi marrataini marrataini ilal mirfaƙain sannan ya wanke hannuwansa so bibbi so bibbi zuwa ga guyoyin hannuwa ne a waɗancan ruwa da na ambata muku ruwayar a wahai bin khalid da suleiman bin bilal da addarawar di da Khalid bin Abdullah cewa su nawa salatan salatan su uku da kuma ruwayar ah, Habban bin Wasu ana abihi su ga bin zai wadda take cikin sai musulun kaga nan ma su uku uku ba na nuni a kan cewa kowanne ɗin yayi ya tabbata kamar yadda bayani ya gabata ah, to ana mun fahimci shar'antuwar wanke fuska da kuma shar'antuwar mai wanke hannuwa wanda wannan wajibi ne farilla ne tilas ne babu sabani kamar yadda bayani ya gabata to cewa ilal mirfaƙai ne zuwa ga dinduriyoyin hannuwa almirfaƙai wani musanna ne na almirfaƙ almirfaƙ dinduniya ta hannu kenan an gane ba saboda kana jinginuwa da ita to shin wajen wanke hannu din za ka shigar da dunduniyar ka wanke ko ba za ka shigar da ita ba ko ba za ka shigar da ita ba a mazhabi na al'imam abu hanifa da al'imam malik da al'imam shafi'i da al'imam ahun bin hanbal za ka shigar da digadigan hannuwan ka su ma ka wanke su ah, sai abinda ake ah, nakaltowa daga zufar bin al-hudayl ah, shi ma kuma an samu saɓani cewar ba za ka shigar ba da kuma cewar za ka shigar sai kuma abin ake hakaituwa ga shi ma imam mali bin anas amma bai tabbata ba Ah, don haka imam shafi rahimahullah a ah, littafinsa kitabul um ah, yake cewa bai san wani abu na saɓani ba abin nufi tsakanin malamai wajen cewa za a shigar da digadigai yayin wanke hannu su ma a wanke su a yayin alwala to da haka alhafiz ibn hada cikin fatahul bari yake cewa to wannan magana ta imam shafi'i sai take tabbatar da cewa wannan sabanin da aka samu ijma'i ma ya riga ya shi na batun shi zufar bin to saboda haka ba za a lura da shi ba da ijma'i ya riga ya gabata akan cewa mai za a shigar da digadigai yayin wanke hannu don haka wannan sabanin eh, ko da akwai shi to ijma'i ya riga saboda haka abin nufi la yu'tabaru bihi ba za a ainihin lura da shi ba ah, don haka ya zama na ma ilal mirfaƙai ne a nan ma'ana ma'al mirfaqain domin ila ta kaza da ma'anar mai ma'a ai tare da digadigai ta kaza da ma'anar ma'a a Allah ce wa atli yatama amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي مع أموالكم Allah ce abin nan wa ya qaumi Zafiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis samaa alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala ta tatawallaw mujrimin ay wa yazidukum quwwatan ila ay ma'a quwwatikum ma'a quwwatikum tare da diga-diganku abin nufi kenan za a shigar da su daga digan ciki a yi ma'al mirfaƙai ah, don haka ya zo a hadisin usman bin affan ah, ruwaya cikin sunan da kutni bi sinadiyin hassan kamar yadda alhafi zai fada cikin fatahul bari ah, yake bayanin cewa yayin da manzo Allah yake alwala da ya zo wanke hannu har sai da ya shafi gefen dantsansa kaga ma'ana ya shigar da me ya shigar da dunduniyar shi kenan sannan ya zo a hadisin jabi bin abdullah cikin uh, sunanin dara kutni cewa idan manzo Allah yana alwalakin kewayar da ruwa ga digadigansa to amma hadisi ne wanda yake na da rauni ta fuskar wato ainihin isnadi haka ya zo ta hadisin mawa'il bin hujjar cikin al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani haka ya zo ta hadisin fa'alaba bin abbat cikin sharhu ma'anil ansar ah, wanda yake nuna cewa ruwan yana zilala ma akan mai diga-digan hannaye za su suna to amma duk hadisai suna da matsala ta bangaren isnadi amma an ka tattara su gaba daya za su baka hukuncin mai cewa ya tabbata manzo Allah yakan yi mai yakan shigar da diga-digansa cikin mai wanke hannu don haka ma ya zo a hadisin abi huraira cikin littafin sahihi muslim abi huraira ya tashi na alwala don haka da ya zo wanke hannunsa kusan sai da ya kusan danganawa da wato ainihin kafada nuni akan cewa kaiwa mutuka wajen shigar da mai dinduniyoyinsa yayin wanke hannu ne. sannan kuma a ƙarshe sai ce haka na ga zan Allah sallallahu yake yin alwala to kaga wani sai yake nuna akan cewa me za a shigar da digadigan hannu yayin wato anishin wanke hannu a yayin alwala to amma wanda suke ganin ba za a yi garba sun duba mai ita ila din suka ce ila wannan ai tufilul ghaya takan nuna wato ainihin makura ma'ana inda za ka ciki shi ne mai dinduniya ma'ana kenan ita ba za ka shigar da ciki ba to ita kuma a algaya takan zanto algaya azamaniya da kuma algaya almakaniya algayatul makaniya ma'ana makura ta fuskar wuri misali shine kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala asara بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما الغاية الزمانية ما قلت تفسك اللوكتي شين كان فإن الله ثم أتم الصيام إلى الليل سكتي تكاغا أنا da aka ce sannan ku cika azumi zuwa ga dare ai ba nufin za ku shigo da daren ciki ma'ana azumin naku har zai kai cikin dare ba wannan aiki ne ba ma'ana daga zarar ne rana ta faɗi kaga ba a nufin za a nufin sai ku shiga cikin dare sannan za ku yi ne za ku yi buɗe baki ku sha ruwa sai ga saboda haka nan ma da aka ce ilal mirfaqai ba a nufin za ku shigar da me diga digan ku kamar da can ba a nufin za ku shigar da dare sannan daga ba sai ku yi me buɗe baki ah, to sai dai a nan bambancin shine idan aka samu al-mahadudat da al-hudud ga al-mahadud da al-had al-mahadud ah, shine aka sa masa iyaka al-had kuma inda aka sanya iyakar iya inda aka iyakance ne idan ya zamana shi al-mahadud aka sanya masa iyaka da kuma alhad iya inda aka iyakance din tare suke da juna bangare ne daga bangaren juna to da haka hukuncin me yakan shafa su gaba daya to a almirfak a jikin hannu yake ko ba a jikin hannu yake ba a jikin hannu yake da haka da aka ce ilal mirfaqain ya shigo ciki shi ba amma can da aka ce sun ma'atin musiyama ilallai dare a cikin yini yake kaga ba cike ke ba kaga an samu bambanci tsakanin almahadud da alhat a can nan kuwa kaga shi alhat almirfaq kaga tare ki da me da almahadud wanda shine aliyat don haka da bambanci da wannan da wancan a takaice ne, za a ainihin wato shigar da diga-digai summa masaha hu biya dai sannan kuma sai ya shafi kansa da hannuwansa a nan sai muka shar'an to shafar kai wato shafar kai sannan sai ya shafi kansa don haka al'imam mali bin anas rahimahullah da aka tambaye shi game da hukuncin shafar kai shin gaba ɗaya za a shafa ko kuma a sai ya kafa hujja da wannan hadis. kamar yadda imam bukari ya kawo shi a mu'allakan cikin sai bukari a kitabul wudu ga shi malik wanda kuma ibn khuzaima ya kawo shi mausulan cikin sa ibn khuzaima nasu ta hanyar uh, ishaq bin isa at-tabba wanda shi ya tambayi imam malik kan haka rahimahullah kuma haka ya zo ma cikin al-mudawwatul kubra imam malik ya kafa hujja da shi wannan hadisi kan batun shafar kai da haka imam bukari ya kulla babi karkashin shi wannan cewa babu mashir ra'asi kullihi babin shafar kai gaba ɗayansa saboda ya ce sun ma masu ra'asahu biyadai, sannan ya shafi kansa da hannuwansa to anan sai alhanafiya da ashafi'iyya su sai suka tafi akan cewa in ka shafi wani bangare na kai ya isar amma su alhanafiya cewa in ka shafi gwargwadon yatsu hudu na kanka to ka yi shafarka ya isar maka a wata maganar kuma suka ce gwargwadon ɗaya bisa hudun ka in ka shafa shi na isar maka to wannan maganar kuma kamar yadda yake cikin hashiyatu ibn abidin cewa ita ce abad dogaro a mazhabi na al'ahanaf sama da watan cewa ya tsohu hudun a ah, abin da yake abin dogaro a magana su kan shafar kai shine mai cewa rubu'ur ra'as ɗaya bisa daya hudu to amma shi a imamu shafi'i kamar inda yake cikin al'um cewa duk ɓangaren da ka shafa na kai ko da gwargwadon kowane ɓangare ka shafa ko da gwargwadon gashi uku ne to yayi kuma shine abin da su a shafi'a suke kai kamar da ke cikin almajamu sharhul muhazzaf da rotu talibin na imam an-nawawi rahimahullah ah, suka ce ai domin Allah cewa yi ah, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila sala salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum suka ce alba'u huna littaba'id wannan ba ta nuna mai shashi wani bangare wamsahu bi ru'usikum don haka kowane bangare ka shafa amma a mazhabi na imam malik da imam bin hanbal a sai ka shafi kai gaba daya sannan shafar kanka yake inganta saboda gashi sun ma masaha ra'asahu biyadi sannan sai shafu mai kansa wanda wannan kuma shine zance wanda yake mafi inganci shafar kai ba ta inganta sai ka shafi kan gaba ɗaya shi ne zancen mafi inganci amma abinda al-hanafiya suka tafi akai da shafi'iyya marjuh wato ra'ayin ne marjuh ra'ayi ne wanda yake mai rauni duk da yake akwai asar daga abdullahi na umar wanda yake cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam da musannaf na abubakar bin abi sheba bi isnadi sahihi da bambancin lafazi tsakani shi Allah bin Umar yana ganin an iya shafar wani bangare na kai wanda ibn hazami ma ne zahiri shi ma akan haka ya cikin almuhalla bil asar in ka shafa wani bangaren kai ya isa har ma ke cewa saboda ba a samu wani wanda ya saba wa abdullahi bin umar ba akan wannan abin da cikin sahabbai da haka in ka shafi wani bangare na kai ya yi. to amma wannan fahimta ce ta kuskure domin aikin labin Umar mai ra'ayi ne nasa ga kuma abin da ya tabbata daga manzan Allah abin da ya tabbata daga manzan Allah za a dauka kuma abin da sahabi yi sabanin abin da manzan Allah yi abin da manzan Allah shi za a dauka abin da ya tabbata ga aikin manzan Allah ne yakan game kansa da shafa gaba daya ba wani bangare yake shafa ba an gane sannan kuma suka kafa hujjar hadisin al-mughira bin shu'ba wanda yake cikin sahih muslim cewa manzo Allah ya shafa kwadar kansa na dan gashin da yake fitowa nan ta zangon ka suka yi wannan kaga dalili ne akan me cewa mutum zai iya shafar wani bangare na kai ya isar masa ya kuma suka ce wa masahu bi ru'usikum al-ba'u huna litaba'it to faɗin Allah cewa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukanku wannan baɗin ba ce lil ilsaq gama kan gaba ɗaya za a yi da shafa ba wai wani ɓangare ba domin idan ka ce wani ɓangare to ya za da faɗin Allah da Allah ce summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzuwam sai ce mai wali ya tsawafu bilbaitil atik wali ya tsawafu su kewaya bilbaitil atik ɗakin nan da ɗaɗɗan ɗaki kaga bilbaiti to anan kenan sai ka ce wanda ya kewaya wani ɓangaren ɗakin ba ɗakin gaba ɗaya ɗawafinsa ya yi kaga ba za ka faɗa ka ba ma'ana sai mutum ya kewaye dukkanin ɗakin gaba ɗaya to da haka nan ma wamsahu bi ru'usikum ba ta hukunta cewa shafar wani bangare na ka a ilsaq ne albatilil isaq ma'ana gaba ɗaya kan gaba ɗaya kuma shine abin da aiki manzo Allah sallallahu alaihi sannan wancan hadisi kuma na al-mughira bin shu'ba yana magana ne game da inda rawani akan ka inda rawani akan ka don haka ya zama na siffofi ne guda uku ibn al-qayyim ya ambace su cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadai khairul ibad siffa ta farko manzo Allah yakan shafi kansa sallallahu alaihi wasallam ya shafi kan gaba daya yayin alwala siffa ta biyu idan ya zama na yayi alwala sai kuma yayi rawani alwalar sai ta warware yanzu zai sake Tonan yakan shafi makwarkwadar kansa sannan kuma sai ya shafi rawaninsa shi ne abinda hadisin shi almugira bin shi'uba yake nuna wanda yake cikin sayi musulun batun shafa kan rawani siffa ta uku kamar yadda ya zo a hadisin amr bin umayya al-damri wanda yake cikin ah, littafin sahih bukhari cewa wani lokaci manzo Allah yakan yi shafa kan rawanin kawai ba tare da ya shafa mai ba makwarkwada ne kaga mun samu mai sifofi guda uku to wannan shine abin da ake magana amma in ba rawani a kanka to kanka me gaba daya zaka ainihin shafe shi to wajen bayanin kaifiyatul mashi yadda ake shafar kan sai ce fa aqbala ma. wa adbara wato sai ya fuskanta da su hannuwan nasa wa adbara kuma ya dawo baya da su wannan a zahiri sai kyau na kamar mai ya faro daga ƙaya ƙarshen kansa sannan ya zo goshi sannan kuma sai koma wasu sun fahimci haka wasu kuma suka ce a ma'ana daga tsakiyar ka ya fara daga nan ma'ana da ya faro daga nan sai ya iyo haka sannan kuma sai ya tafi haka to amma ibn an-numari cikin at-tamhid da al-istizkar yace dukkan wannan zace-zace ne wanda babu wani abin da ya tabbata inganta akan haka babu wani abin da ya tabbata inganta akan haka don haka abin da ake nufi da wannan fa aqbala bihima wa adbara ma'ana daga goshi ya fara sannan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi har zuwa ƙarshen gashinka ba wai ƙe ba a zuwa ƙarshen gashinka sannan kuma wa adibar sai ya dawo da baya ya ce kamar yadda lafazin bada abi muƙaddami ra'asihi sai zama na fashin baƙi ne na ma'anar mai fa'aƙabala bihima wa adibar don haka ya zo a ruwayar ma fa adbara ma wa aqbala an gane kyau to wannan wannan shine to a wannan ruwaya ba a iyakanci sauno manzo Allah ya shafi kansa ba sallallahu alaihi wa alihi sauno ya shafi an ce da ya shafi kansa da hannu to so ah, don haka ah, a wata ruwaya ah, an ce so ɗaya a dai wannan shi hadisin na abdullahi bin zarbi bin wasu wanda yake cikin bukari da muslim kuma a hadisin ma usman bin affan wanda shi ma na bukari da muslim an gane an ce so ɗaya to da haka mafi yayo malamai suka taba kan cewa mai so ɗaya mutum zai shafi kansa amma shi a mazahabi na imamu shafi'i da wani daga cikin malamai suna gani a za ka iya shafa ma hasso uku kamar yadda yake cikin kitabu al'ub umm na shi imamu shafi'i rahimahullah za ka iya shafa hasso hasso uku ya zo kuma a hadisi shi usman bin affan ruwaya da take cikin sunani abi dawud da lafazin cewa manzo Allah ya shafi kansa hasso uku to amma al-imam abu da'ur ya yi nuni kan cewa ita wannan ruwaya tana da matsala akwai shuzuzi domin tabbatattun abinda suka tabbata shine so daya ta hanyar shi hadisin usman bin affan to da haka wasu daga cikin malamai suke ganin a'a za a iya shafa har su uku wanda ibn jozi ma abin da ya karkata zuwa gare shi kenan cikin kashaful mushkil littafin sa haka a sana'ani cikin subulus salam shi kuma yana ganin at-takhayyur ma'ana lokaci ka shafa su uku lokacin kuma so daya wanda kuma a shekul albani ma rahimahullah shi ma ya karkata zuwa ga wannan cikin littafin sa tamal minna fi ta'liqi ala fiqh sunna to amma gaskiya zance ita wacce ruwaya ruwaya ce sha ruwaya ce sha don haka ma ya zo a ruwayar shi abdullahi bin zabi na asim cikin sunanin nasa'i ta hanyar sufiyan bin uyayna cewa manzo Allah ya shafi kansa so biyu duwar wannan hadisi to amma a ibnu abdulbar annumar ya ce wannan wahami ne daga shi sufiyan bin uyayna domin dukkan wani suka yi ruwa wannan hadisin so ɗaya suka ambata kamar yadda kuma shi sufiyan din ya yi wahamin cewa rawin wannan hadisin shine wa abdullahi bin zaid bin abdurrabbi to kai kuma ba shi bane to haka wannan auham guda biyu da ya samu kenan wajen cewa shafar kai sau biyu da kuma cewa maraucin hadisin sahabin hadisin shine Allah bin Zaid bin Abdul haka ibn al-Bari fara cikin wato littafin sa at-tamhid ma fil muwatta min al-ma'ani wal asanid sai dai kuma ya tabbata a hadisin Arubayya binti Muawwid wanda yake cikin sunan Abi Dawud cewa manzo Allah din ya shafa sau biyu kuma ya shafa so biyu to amma shi ma hadisi ne wanda yake akwai ikhtilaf ta fuskar lafazi da haka zai ruwaya mafi inganci shine so daya in mutum ya shafa su ukun kuma to wannan wani ra'ayin ne min al'ara ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malami amma ta fuskar dalili to dalilin yana da wato ainihin ah, matsala da haka bada abi muqaddami ra'asi sai ya fara daga magabacin kansa hatta zahaba bihi ma ila qafa har ya tafi da hannuwan nasa zuwa ga marar da raddahuma sannan ya dawo da su hatta raja ila makani da bada amin har sai da kuma zuwa ga wuri wanda ya fara shafar da shi to wannan kage yana hukunta daga nan ya fara kenan ya tafi ya tafi sannan sai ya dawo wannan kuma shine abin da hadisin eh, Mamu, muawiya bin abi sufyan ya nuna wanda yake cikin sunani abi da hadisin al mikidan bin ma'adi karif wanda yake cikin sunani abi dawud wani bangaren sa cikin sunan ibn majah duk da yake akwai abdurrahman bin maisara akwai manganu a kansa ta fuskar jahala akwai kuma al-walid bin muslim wanda yake yi tadalisi na at-taswiya wanda mai yin wannan tadalisin dole sai an samu tasarihi fi kulli tabaqati sanad ta kowace tsabaka daga tsabakokin isnari mai ta tadalisin taswiya ne wanda misali wanda zai rawaito hadisi ga mai rauni shi ko mai raunin yi ruwaya ga wanda yake siƙa to da haka sai isqatin wannan mai rauni ta fuskar ba da hadisin da siga ta an an zuwa ga wannan siƙaɗin kai tsaye wanda kaga an takan hukunta eh ya ji ga wani kafin wannan siƙaɗin kuma takan hukunta ya ji ga shi wannan siƙaɗin kai tsaye to da haka wannan shine tadalisu taswiya ah, malaman hadisi na farko sukan cewa tadalisu tajwid wannan shine mafi sharrin nau'ika na tadalisi to shi alwali bin muslim zaka ga ya sarraha ga malamin sa amma kuma a can isnadin zaka ga kuma an kawo shi da an kuma to da haka ba karɓaɓɓe ba ne to amma dai a dunkula a shahid za mu ga ita wannan ruwa ta bada abin mukaddami ra'asi ta hukunta wato ainihin abin da ake nufi da fa aqbala bihima wa adibara kamar yadda shi ibn abdulbar annumari ya ainihin yi bayani ah, sun magasar rijilaihi sannan sai kuma manzo Allah ya wanke kafafuwansa wato wannan shine abin da abdullahi bin zir ya nuna musu ah, a nan kuma sai muka fahimci a ah, kafa wanke ta ake ba shafa ba sai zama wannan raddi ne ga arrafida arrafida wanda an fi ganewa a yanzu a ce 'yan shi'a a shi'a masu cewa kafa shafa za a yi eh, wannan kuskure ne ba daidai ba ne abinda yake daidai shine wanke kafa din ake kamar yadda ya ce sun maghasala rijilaihi sannan sai wanke kafafuwansa to wannan raddi ne ga su a rafida na game da yadda suke yin shafa a kafarsu eh, abinda yake sunna shine a wanke kafafuwa Ah, sukan cewa to ai ah, bismillah sukan cewa ai ah, faɗin Allah cewa ya ayyuhu alladhina amanu idan qumtum ila sala salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiki wamsa wamsahu bi wa arjuli arjulakum ilal ka'abi daga ce akwai kira'ar wa arjulikum ilal ka'abi saboda haka wa arjulikum sai zanto na atsafi ne akan me wamsahu bi ru'usikum kaga bi ru'usikum shafa kenan sai aka ce kuma wa arjulikum kaga nan ma shafa za a yi to suka ce wannan yana nuna shafa za a yi a gaba ba wankewa ba to wannan kaga ba haka abin yake ba eh, ita wannan aya tana da kira'o'i guda uku kira'o'i guda biyu mutawatirai ɗaya kuma shaza akwai kira'ar wa arjula kum ilal ka'abe wani ce kira'ar al'imam nafir an gane? da kuma wato ainihin ah, al'imam ah, abu amrin ah, nilbasari da kuma a al'imam nafi da abdullahi ibn amirin nishami da kuma ainihin al'imamul kisa'i da kuma ruwayatu habs an asu wa arju lakum kaga sai to adafi mai me fagashiru wujuha kum ma'ana an ce ku wanke fuska wujuha kum to kaga nan ma wa arju lakum ku wanke me kafafuwan ku kenan to sai kira'ar wa lakum ita kuma wannan kira'a ce ta abdullahi ibn kathir al-makki da kuma abu amrin nilbasari da kuma al'imam hamza sannan kuma ruwayatu shu'uba an asu wa arjulikum sai kuma kira'a shadda ita ce kira'ar wa arjulukum sai don to wawul isti'naf sai kenan ba wawul atafa wa arju likum sai zanto ni sabon zance ne aka fara to da haka suka ce kira'ar wa arju likum ma'ana uh, wanke kafa a'a wa arju likum saboda haka shafa za a to anan sai mu ce to idan kun ɗauki cewa ƙira'ar wa arjulikum tana nufin shafa za a yi a kafa saboda tsafi ne akan wamsahu bi ru'usikum to me yasa kuma kuka bar ƙiraar wa arjulakum da take wani wankewa atsafi akan fagasli haku sai zama ku kore yaushe shafar kuke in ba za ku wanke sai dan taqiya ai kaga sai ku yi aiki da dukkanin qira'o'in biyu gaba ɗaya. in ma hakan sannan kuma ita kira'ar wa arjulakum tana nuna mai wanke kafafuwa idan babu kuffi a kafarka shi abin da ayyukan manzala suka nuna kira'ar kuma wa arjulikum takan nuna idan ka sa kuffi a sawunka bayan ka yi a wala ta warware in za ka sake sai ka yi mai sai ka yi shafa sai zan to shafa akan kufi ya tabbata a qur'ani kamar yadda ya tabbata a sunna kenan bisa qira'ar wa'ar juli kum wannan shi ake nufi don haka ibnu kasir cikin tafsirul qur'anul azim yace shi'a sun bata sun bata kuma shafa akan kufi hadisai ne mutawatirai eh, za mu zo kansu ban so mu shiga masalar yanzu hadisai ne a kai. kuma babu wani abu da ya tabbata daga manzo Allah cewa ya taba shafa a kafarsa eh akwai ruwayoyi amma duk da ifai ne masu rauni kuma za su dauki ihtimali a wannan kenan sannan kuma in ka so ka iya cewa ma a'a wannan wa arjulukum a'a an yi masa kasra saboda mujawara saboda ya makoci abin da yake makasur don haka shi ma sai zanto makasur ya makoci abin da yake majaru da haka shi masai sai zama majaru da Allah ce wamsahu bi ru'usikum to da sai aka ce wa arjulikun saboda makotakar abin da yake majaruri da ya shi masai sai abin kamar yadda Allah yake cewa a balhuwa huwa majidun an gane fi lauhin mahafuzin kaga mahafuz sifa ne ga shi alkur'an tunda Allah ce inna hannu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani muka sassaukar da shi kuma ne masu kiyaye shi saboda haka shi mahafuzin sifa ne ga shi alkur'ani amma sai aka ce mahafuzin saboda ya makoci abinda da yake majarur shine fi lauhin kaga jar ne wa majarur amma sai aka ce mahfuzin shi yasa ya zo a kira'a ta Imam Nafi' kira'a sab'iyya mutawatira sai karanta da fi lauhin mahfuzun kaga ƙura'anun majidun fi lauhin mahfuzun domin ya kara fito maka cewa a'a sifa ne na shi alkur'ani ne amma kira'ar mahafuzin wannan lilmujawar a haka da Allah ce abin nan tan wahurun ainun ka amfani lu'lu'il makanu kaga wahurun ainun كأمثال اللؤلؤ المكم سيدا من أقوي قراءة إمام الكسائي ده إمام حمزة الأخوان وحور عين بالجر سبب رمي ما قوتك إن يا بابي بأكواب وأبارك وكأس من مئين كذا تسوون كذا دي مجروراتني an gane da kyau to wannan akwai shi cikin alkur'ani da yawa in mutum ya bibiyar zai samu abin da Allah ke cewa akwai ayu da yawa an kuma bibiyar da za ku sami misalai irin wannan saboda haka dai a shahid a dunkule ita kira'ar wa arjulikum in ba ka ɗauke ta ana nufin akan shafa akan kuffe wanda shi ya fi daidai kuma ka iya cewa lilmujawara an gane da kyau wannan kenan saboda haka cikin wannan ah, raddi ne mai girma ga su 'yan shi'a da suke wanke kafa ba sa da suke shafar kafa ba sa ainihin wanke ta to ina ganin sai mu tsaya a nan wa bi hadha al-qadri kifaya alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

bai sai ke ni wajen karanta Qur'ani ba shawa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kafin amsa tambaya akwai sanarwa ah, akwai mukabala da yan uwa suka yi eh, ahalus sunna wal da wasu daga cikin 'yan ƙungiya na bidi'a a masallacin alfurkan bayan sallar salatu zuhur zuwa kuma ba'ad al'asar yan uwa su mana abubakar abdulsalam baban gwale da malam lawan abubakar malam magajin malar kamar da ake faɗa da kuma malar kabir bashir khidir da kuma bangaren jama'ar abdujabbar wanda ake cimar sarkin gida to an gabatar da ita wannan mukabala a yau kuma an tattauna sosai to da haka ɗaliban ilimi sai su nemi wannan mukabalar su kalla kuma su ji duk da ƙarshe dai kamar yadda labari ya iso mara sun tada hayaniya a ƙarshe to daman kuma haka abu yake daman shi so tari mara gaskiya ƙarshe daman abin da zai yi kenan eh, saboda haka in waɗa alba ilimi sai su kalla kuma su saurara domin akwai fa'ida ƙware da gaske sosai da sosai kuma daman tafiyar gaskiya ta gaji haka tattauna ta ilimi tsakanin ɓangare na gaskiya da ɓangaren da yake ba na gaskiya ba abu ne wanda yake da ɗaɗɗe kuma ba zai gushe ba yana wanzuwa matukar al'umma tana karatu eh, as-sira' baina al wa al-batil to abu ne wanda yake mai gudana mustamir da'im eh, ko kuwa tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne wanda yake mai gudana babba abu shi shine a sa ikhlasi a nufaci Allah kuma a dage da neman ilimi ɗin wannan ne babban ah, makami kuma babban abin da zai ba da ainihin kariya da kuma garkuwa kamar yadda kuma nima ina tini da har yanzu ina jira a gama wannan bahasi da aka ce za a yi eh, yawa ga shi abdu in ya gama bahasinsa to sai ya sanar da ni sai a zo a dora wannan zama da aka fara insha Allah eh, tun da ya ce a bar shi ya je yi bahasi ko to kaga bai kusan shekara biyu ba bayani to wannan shine a takaice saboda haka dai a je a nema a ji insha Allah eh kuma za su sa shi ma ga internet duk mutum yayi browsing zai iya samu insha Allah ta'ala eh wannan shine eh, ba wai ayi takabbara ana ihu ba a dage da karatu wannan ita ce manufa eh, domin su wannan suka suke mukabala kaga karatu suka tsaya suka yi dan haka za suke kokarin bada kariya ga sunna to wannan shine abin da yake faruwa eh, game da hanyoyin hadda alqur'ani abu na farko shine tsoron Allah mutum ya sa tsoron Allah a ransa sannan abu na biyu kuma ya sa san abin ya sa san abin a ransa sannan abu na uku addu'a sannan kuma abu na hudu sai ya nemi malami kuma wannan shi ne kawai in mutum ya samu wannan shi kenan wallahu alam Thank you. da ƙara baiwa mai albarka a yau haka don ana mun bayan waɗanda aka sai guda biyu da farko waɗanda kuma na aka da ba wa da suke sa da kuntu da kuntu استكبرت من امري واستكبرت da ارسل الذي يصل الى غير سعيد وما قال a wannan aisha radiyallahu anha tana bayani hadisi yana cikin sunani abi daud tana bayani game da wanka da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa inda abin da ya riga ya wuce inda zai dawo to damu za mu yi wanzan Allah wanka matansa eh, sabanin su al-abbas bin abdul muttalib su ali bin abi talib da sauransu to abinda take nuni kenan domin bayani kuma akan cewa matar mutum tana daga cikin waɗanda inda ya mutu za su wanke shi kuma suka fi cancanta ba to ta faɗi wannan magana domin kwaɗayinta da burinta game da haka ne to wani shi ne ma'ana inda abin da ya juya zai fuskanto ma'ana abin da ya faru na wanke manzala da wasu inda za a dawo da shi to da mu za mu wanke shi ya eh, to shi ne ma'anar hadisin wallahu alam eh, hadisin yana cikin ah, sahih muslim ya zo kuma cikin sahih na ibn hibban ah, ma'ana ya kashe mutum bakwai cikin kafirai su masu masun kashe shi abin nufi an yi gaskiya eh, an yi raga su sun mutu shi ma ya mutu shi ne manzala ke cewa shi na wani nima nasa ne eh, shi na wani nima nasa ne ma'ana zancen kenan eh, wallahu alam a wannan abin yana koma zuwa ga abin da yake cikin zuciyar mutum idan mutum don ya karu da ilimi ne to wannan babu laifi ma'ana ka tambayi wani malami kan wata matsala ya maka bayani kuma sai yake da ishirwai ilimi kan ita wannan mas'alar kuma yake ganin shi wannan malamin babu wani abu da zai kara maka sama da bayanin da ya maka sai yake kyauta wani malami zaton cewa za ka isa mu wani bayani kuma ɗoriya kan wannan ta wannan babu laifi amma inda manufa ce ta haifar da saɓani ko jin ra'ayoyi tsakanin malamai domin haifar da fitina ta wannan baya halatta baya halatta wannan mutum sai ya rasa albarka a rayuwarsa sai ya lalace kuma ga wannan bai kamata ba eh, manufa ita ya kamata muna ingantawa muna kyautata ta don mu dace mm. wallahu ala mm. hanyoyin samun ilimi ah, mai amfani abu na farko shine al-ikhlas taqwallah ah, nufatar Allah sannan abu na biyu addu'a yin addu'a Allah ya datar da kai sannan abu na uku ar-raghabatu sadiqa kwaɗayin ilimi na gaske ba na gangan ba domin akwai za ga yana nuna san ilimin amma kuma fil hakika ba haka ba ne ya zanto kana san ilimin da gaske a ragabatu sadiqa sannan abu na hudu kuma ne, wato ainihin al'alim wal ustas wal malamin za ku yi ilimin a wurinsa sannan kuma abu na biyar shine aljiddu wal ijtihad kokari da jajircewa dare da rana wajen neman ilimi to in mutum ya samu wannan sai ya ga insha Allah abubuwa sun yi kyau sun daidaita a shi ya sa almawar da yake faɗa cikin littafinsa adabuddin wa duniya cewa wajen haddace ilimi fa da yaro da babba ɗaya ne babu bambanci kawai yanayin mutum ya tara ƙwaƙwalwarsa ne wuri ɗaya kawai in ka tara kwakwalwarka wuri ɗaya kan abu shi ke da magana ta kare shi za ga wasu bayan sun girma masu ke karatu kuma su samu to haka abubuwa suke to mutu ya tara hankalin sauri sai ga ya samu sauƙi cikin abubuwa ne eh, muhammadu bin muslim bin shahabin zuhuri rahimahullah kamar yadda yake cikin littafin eh, ainihin eh, a tarihul kabir na imam bukhari da kuma littafin al-ma'arifatu wa tarih na al-fasawi kuma zahabi ma ya ambata cikin siyaru alamin nubala a kwana 80 ya hadace alkur'ani saboda sa da karatun da kokari kwana 80 ya hadace alkur'ani to ya zaka wannan kuma a lokacinsa ba to a cikin wannan zamanin ba an samu ga muhammad bin abdurrahman ad-dawsari kamar yadda az-zahrani ya ambata a littafinsa ithafun nubala bi sirr ulama malami ne babban imamin juma'a babban malami ne a kuwait to sai ga malinta in babu hadda qur'ani akwai tawaya a cikinta da haka sai wa kansa fada sai ya ajiye malinta ya dawo ya zama almajiri sosai a kwana talatin ya haddace alkur'ani kullum izubi yake haddacewa ya rufe labararin sai ya rufe komai milimancin ma ya bari kullum izubi yake cewa haka zaharani ya ambata cikin itahabun nubala dama ya yi littafi ne domin tarihin fitattun malamai na kasar as-saudiya al-hijaz to haka abubuwa suke san abin ne da jajircewa da tsayawa to wannan shi zai taimaka mutum ya zanto abin ya kankama ya zanto anishin tare da shi kuma tare da addu'a ah, addu'a ita ma babban makami ne babba wanda zai taimaka mutum game da dacewa ga ainihin samun ilimi din ta mu babban abin da yake damun mu anan talauci yayi wa kuma suna muna da buri eh talauci yayi wa muna da buri eh to da haka dole ka ga ilimin yana da rauni kwarai da gaske kuma ya karanta sosai eh, ya karanta ya karanta sosai dalibi ba zai iya haƙuri da matsalar kansa bai sai littafin ya karanta sai ga ya gagara mutum zai iya rike wayar 15,000 a hannunsa amma ba zai iya sai littafin 100,000 ba gini? to haka abubuwa suke wanda magabata a da laibiranci masu ke mutum ya yi laibiranci don ya samu abin da zai je sai littafi magabata kuma na wannan kasar ta baru kuna ba eh, a shekarun ba mukutasar khali kwafassa ake kwafasa ake in an juwa ne ya samu wata nusuka to kokari za a yi a wannan malamin ya je ya araya kwafa shi ma wannan ya je ya araya kwafa a haka suke haddace shi aka to yasa duk wanda kaji an ce su waɗannan malaman in mun kaji an ce wannan malam ne to malam ne to amma yanzu abubuwa sun lalace ilimi ya yi karanta kwarai da gaske saboda mun fi damuwa da a akan karatu kuma ba komai ba zuwa ga haka ba face san duniya kuma duniya kullum juya mana ba ta to mu mu juya mata mana mu fuskanci ilimi da addini mu ga za zamu zama shi yasa ka su mauritaniya da abin da ya shafi almagari morocco za ga su har yanzu harkar ilimi suna ɗaukanta da gaske in ka ji an ce wannan malami ne a ɓangaren ƙura'ani ta za ga iya eh, hakan akwai wani a ah, sheik muhammad hassan daut a sheik muhammad hassan daut ah, a can mauritania ce masu suke ah, alkutubus sita domin ya haddace su gaba daya musnad imam bin hanbal ma yana kansa ya haddace su sunan darimi nan ya haddace saudiya sukan gayyata sa lokaci bayan lokaci idan aka ce zai zo saudiya ya gabatar da lacca a gidajen rediyo gidajen tv za a ita sanarwa saboda muhimmanta ilimi malamai na jami'u su suke zuwa suke suke suke halarta wurin amma ba nan ana mutum za ka karatun bai kai ya ka ba amma tun da an riga an malinta da shi kenan shi yana gani ya zo da littafinsa ai za a ga har yanzu sauransa sai dai na tarar kaset to shi kuma kaset ba abin dogoro ba ne to kaga akwai matsala babba sai ya zo zai tambaye akan me za a yi magana sai a ce akan mas'ala kaza ake bukata a yi magana kai ka ce gaba ɗaya karatun sa kan wannan mas'alar ne kawai to haka yake to shi ne yake faɗa cewa akwai wasu baitika da ya haddace sama da baiti dubu yana jin su a cikin kwakwalwarsa amma ya manta sunan littafin da kuma malam amma yana jin su a cikin kwakwalwarsa na yawo lokaci bayan lokaci to shi ne ya rasa yadda zai ya rasa yadda zai a yanzu yana da suna da makaranta madarasa ta ta takawinul ulama na yi da mutane su zanto malamai ƙa'ida kutubu sun tana sai an ce su musnadul imam bin hanbal sunan darimi duk sai an haddace suna za ka ji mutum yana cewa fata hulbari ya karanta yi sau goma ko sai ashirin amma yana jin cewa shi da matsala har yanzu ya kamata ya samu lokaci da ya kara karanta fata hulbari na ya soke shi bin ba an tambaye shi kamar da yake cikin zai mudhi'a yake cewa alminhad na imam an ya karanta sama da su 60 ibn bas kaga makaho ne to ba ma shi bada mamakin wanda yake karanta masa yake jin shi kama da ka fara kallo da ya jure yake karanta din a sauki a ƙara sokewa sauki a ƙara sokewa har sama da so 60 to da aka suka zama malamai kuma suka zama mutanen kirki to ya rasa yadda zai shine sai yake tambaya a ina zai samu wannan da aka ce a akwai wani tsohon malami yakan fitowa daga jiha ta kaza ya kan je wani ƙauye duk bayan wasu kwanaki ya kan je yakan yi karatu ya yi nazari saboda haka jakuna ne irin manya-manyan jakunan nan guda biyu aka yi irin katon gadon da na katako to anan zai lafta littafai a nan gefen nan ma lafta littafai a nan gefen sannan a kora jakunan suna ja yana karanta littafi har yaje. wannan ƙauyen ya sauka sannan wannan littafin su zai karanta a wannan iyakwa iya kwanakin da ya sami ikon karanta sannan kuma sai ya ƙara koma can gida wani lokaci ma sai ya ƙara ibo wasu to aka ce kai shi wannan malamin ka same shi ka masa bayani zai abin nan shi wannan muhammad hassan din fa da ya sami yake karanta masa yake ci ah to yake ci eh to kai da dan gidan malam wani kaza ce an ce ka dan fara gana karatu ko ci fa wannan fa mutumin da zai kanta da Najeriya gaba daya a iya abin da yake kokalwarsa yace to dama wani abu ne ya rikice min kaza kaza to kaga abin da ake gaya muku ba ku tsaya ku yi karatu kaga kuna kuna rubuwa da da zamani da abubuwa da ita masa fada yayi ta masa fada to amma mu nan mutum bulugul maram ba zai iya maka ba zai iya maka sadaka ba amma sai ya ga mutum ya mai da kansa wani abu dalibi kankan dalibi wanda bai ta kara karya ba a karatu sai ga ya dauki kansa wani abu saboda harkar kwali ko wani abin da yake mai kama da haka kwali daban kuma karatu ba ruduwa da kai mutum dalibi ne kankani inda za ka ɗauko shi ka sashi a sikeli mai ta kara karya ba amma kuma anan su suke cika gari da cewa su ne malamai saboda ba a san mai ilimin ba masala kankanuwa mutum zai maka ta halili ba tare da ya duba littafi ko ya tambayi kwamfuta ko ya shiga google ya yi sacin kagin to zai kai a ce da wannan da wannan ne ilimi ai ka san yau da kai to ne ba shi wannan malamin ya masa bayanai ce yi eh, littafin ai kaza na malam wani ne ga sunansa ga sunan littafin sai ji ji kuma lalle haka ne sai ce shi ma littafin asali nasar ne na malam wani shi wannan ya mai da shi nazari ya mai da shi waƙi amma da asalin zube ne ya mai da shi waƙi kuma a waƙin nima na masa gyare-gyare a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ce gama gyare-gyaren da na masa sai ba shi to ba gaske to haka abubuwa suke Allah sauka mana da ya da

mutum ya maimaita aya ya kara maimaita domin abin da aya ta kunsa na wa'azi na kaza da sauransu nan babu laifi tunda ya tabbata manzo Allah ya ta maimaita ayar in tu'adhibhum fa innahum ibaduk yi ta maimaita ta ya ta maimaita ta ya tabbata wannan in kuma ababi ne na ayace ayace ta gaba ta kakare masa to kaga wannan sai a tada shi dan a ci gaba da abin nan da karatu ne babu laifi akan wannan a'lam hmm. na'am kisa malam ya ya sifa sallah a zaune zama ake kamar na jiya ko zama a yanzu abinci e eh, yin sallah a zaune kamar yadda hadisin Aisha ya nuna wanda yake cikin sunan Nisa'i tace manzo Allah salli yusalli mutarabbi'an yana zaman zaman harde ne zaman harde yake an gan zaman harde to wannan shine in mutum zai sallah a zaune irin wannan zaman zai kamar yadda wannan hadisin na Aisha ya nuna wanda yana cikin sunan Nisa'i والنشيني والله أعلم سبحانك اللهم بهم بحمدك نسمة إليك الحمد لله بالله